بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور يرى الله سبحانه وتعالى يرتي إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى yudafiu alla ñontondini alla ñontondini ani lazina bak soro maxa soro kubeni amanu yutongondi togondi allah subhanahu wa taala ay yontonde nyan bakki maxa serebe gara anga togoyta allah subhanahu wa taala ko hana ñidandana konandemandana allah subhanahu wa taala fo fundaranga fo buriyagana nanga ken poburi an natun ma allah subhanahu wa taala magara dema malla gadi yonto yo dafe allah yonton dana ñan fo bure bakki comme surun kamma al mumin yare eh, sahabani radiyallahu anhum ilu allah faringañi makka kattiga firgono katika firigono kinyimaka sino ku tammido sikko iga ke makkunoxo farenga xen kati dawa gatin manne la ilaha illallah makkankon kafirni anga tora sutu anga bone sutu idro sahabanin kama idaga soroyogni kuŋidi karima ni kari ti manne igro muslim ma kunno timanne igi nyimi allah farena sallallahu alaihi wasallam kenya sababu nga idi gaja ni di kari ni wacha ini jogina ferenga bakia ferenga kulil kulel baki fotong soro nyaake ngaye deben noko makko noko parce que mbere pouvoir sembe an ko yima kafri kembere sembe ni pouvoir nyama makko noko isage muslimon kerne irima na yakaren cogun na kari sumayya na yakaren nana kombo fofon bege izan muslimaku serfana beyon kinnan pogu seydum pure kohan yakarenyan sumayya irkar makka e eh, kewaca fo an vraiment pour son sondu mena kana supporta wata yan yoguni kite iti fare ndangere iti gamo ko be sasa fote mo kamma yo kerne o hawa to on mu loka awre manne o kan chaage comme sembento ya o kan da fukir fonkara wona xene wona kay o kan da fukir fonkara o kan amul lintay o kan a ban parce que wona tangal ko wona tangal face à face hagaya kunu ya oka ora fo de ber wuro dunga onda sere wara mbano hana kana wananke ora de ber farenga sallallahu alla farent ayi ata alla mo nyaamar kerinde fina wala ata alla mo nyaamar kerinde ken alla mo nyaamare ad gananyu komo oga alla bat on alla nyaamare nyadu alla nyaamru ke manadu xama xorti e ahini i soron kerne i soro jogini ha farenti sere bane maha gaja natal sere kar parce ñamre mi allah allah dina ñen madama allah gamo ñamri wona ma sere gaja xana muñi xana cebari ona la trinka kenga yeguni kite igi tampi i forogo igir makka ida habash éthiopie i farago i giri maka i daga éthiopie doman di dina ke batte di dina batte ken palle allah subhanahu wa taala ami ñamari maka ina ngaja ha a faga digame koni yere digame kebe ga sondo me ga hotondi mumini ke ŋariniya anta gelli har ganañi igran kariya ganay mumini ñagana ngasu yalla limisiye ma limisiye tan anta liminna anta la janna ke ya khari yano ko bok sumayya idano ko bok makka me farandu ko afaminda nanti atawno ko minal janna anta la janna eski aga kibe no ko lenki kenya mushi dangal ha kenya giti yare afa digambe ko nanti iki allah subhanahu wa taala ti inna Allah anda Allah allahu haqiqa yudafiu yudafiu allah ni yonton allah ni yonton dana anil lezina baksoronga amanur tongondi allah yonton yontoni bakia nan yonton yontoni bakia allah ikende bare inna allah khahanatu khadi iki allah de la yuhibbu iki allah intumulla kulla khawanin kulla khawanin ani jambana jambandana hore jambandana hore kellanti mulla man geti kella indi jambante mulla awrene maniere igetigame kiɓe ko nanti on dasere wor kille wonan kaneyi wona jambona bona imu kiya ko ba allah ti kiyeti ke mulla hadu ba kama kende bari kenginti mun ken jambeyeña iki alla ditambe ke mun se garo de garo de man de mbana pour na khade man ne khayida yalli kera iki alla ran tiaba wallahi iki alla rai ar kenya ko khawan an jamba jamba jamba khore siqatul mubalagha iki alla tike mun jamba khore tike mun kafurin agre kafur aro fisringa lo khore fisringa lo khore alla tike khamulla parce que man nigel kafir nan kafir a kafir awren fisri ngalle yan kafir ndo ma fisri ngalle parce que allah na fofani nganda kafir awu nyima awren man kafir kafir awre awren mugundana yar kafir mugundana nyan ko ar sokana kafir allah faken sokana ande kafir adu man ara faken me awren man ko kebe ga fo mugundi fangara gunne an tifi ti an ti tifa ti pana man deber ni an kumme nya jabi na na ilfun jelle ilfun jama deber anu ti me ko reneka awre ne mana kebe ga fo mugundi mugundala iga kafir yere shari'an ki lawre ne sere be ga baralla khalle donc an ga baralla khalle awre man alla ne make gergi ne make be nyangandanga andu fugundi mama mugundi nema kanu mugundi donc ton kafri a ni ani o hogate fisringalle mm-hmm. geri kafur kafur kebe gara urmande fisringalle si sigatun mubalaga kafurin ani fisringalle hore donc hadare me anke nyuma cham sere de man fofang nyanda kota bana rapa kamura tulman ah. anya man adi fisringalle wala fisringalle donc yarati kyalla inti jambanta hore mulla inti fisiringal hore mulla magasimu hara fo tuguna na mulla anta su mulla jambeyoma a fofo allah ti kyalla inti mulla inti jambeye mulla inti fisiringallahu mulla ka fowre yere e i tampi makka tampiye li allah diga men ko ta fanati yudafiu llazina yudafiu llahu ani llazina amanu salamtullah ati kialla alla di bakka mumin nin kamma i ke alla migu yontondi bakka mumin nin kamma hayna cebri ad hanan cebri ha cebri ye iyan kat iyan jogini an ñaxene ben noxoy soron kerni yalla ne yanaba xatin cebri iña makka fare ña makka ku sino tamiro ar gangunde nya secret sino ko sikki ar dawa nya secret na soro mulle to wurodu secret aga soro mulle mur amanya bange secret nya brebe makkan ko mate brebe a gaja grita green kiteketa i soron kama i kan ay ke kesu kama sino ko tamdo siko sebra kama i tampé jor makka ken palleyani igi tampi tampiyelli itin perogo intaga medina igir makka itang minna medina dinan kori sebetin makka ikori e sinu tamir suko nga anga diga mbare kam ankori ankori imekite donc ante walla boko akori imekiti makka wacha allah ri nyamari angiri makka an perego andaga minna andaga medina medina gankonti faren na ligara ari kulla faren de ma yeli katto angara da kunsu wande ma ha kenyi mu debe ke mu gotani bara makkan ko bara harf fara da taif ak le kati makka gari pour nallo makko no nallo makko no problem ñan ibara garo ibara ibara ta garon aka bande ben khani khayta to maga molin seria kare fola ngam molin angade ken dunge da ngatwa ke ken yangi nanda gnati kede amoli kya irodina nore ata moliya donc sere ndaga daga sere ben daga yawde man ni kacha ken no khaye tile ngadan agro makka muhammad rasulullah allah faren kana kari kenya allah fare est ce allah hente yam atan chebariya sebari sebari ha sebari ifanna munya kem palle gir makka i daga medina i kinye medina kafir ni le continent ni ga makkay ya khadi ga muli imbo makkay in indaga indaga medina ina ile gemme khadi ini ini kaya nanti khatbaka bak donc serebe ga makkay ya keta anke nga ampa mi nga ampa anga medina ampa mi makka faringi na ha ifasron kamare anke ngutawun <coughs> anke ngutawun yere allah meti kiana ikyalan yonto nananya bak mumin kamma allah tuwat subhanahu wa taala ati uzina lillazina yuqataluna yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ati lillazina kiyani allah duŋey fana be na kafir gaja uzina allah dunya. allah ada deni uzina. iri deni antiga allah kerima hongore ada deni parce que wacha. sa wacca sasa moye yi pour dina kenan cebeti il faut gajangeña kata moye suntaxay parce que min ni tap gilli makka il faut fo ñangi muñi muñi kamma Wacha a warani manne wacca solution tayi gajange mana kata allah ti wacci dunge wo zina lillezina ike Allah dunge soronda soro kubeni yuqataluna iga gajana kubeni iga kawre man kubeni galla gajana mushrimo igalla gajana Allah ti dungi dan idunge khadanga gajange be haga nyamur wacha afai idunge khadang kaka haga jange ne berketa an jihad awa e keta wole man keta mais kerinde keta par ce que añi muminu ko allah kede ayya hawaca allah bidunge kadanga man han allah ti subhan wa taala bi annahum par ce que kusoro wacca ko mumini ñani bi annahum i zulimu i toreya idi tora zulimu agati ah, zulumi yere i kunga idi tora idi ko jinu kon yere muminu ko ko mumini idi tora di muminu ku tora zolimu bi annahum zulimu parce que di tora waj hagaja khagar khatam munja hagaja ka kesu kamma ati kana mahmungu iget kana ngaja iget kana ngaja fuanno iget kana ngaja fuanno ati yere kono ati wa inna allaha ati allah de ala nasrihim ala nasrihim alla kusoro de manden kamma ati laqadir iriyana nyani ken kamma irak ila hayidan ila ira ha dema yere anda lawrere ora fa yere sasa ke dingra sasa fan nunga laga gamul la khima horan nun alla ke dina ku kafirni allara ni na su prux tabane kenni sere ben dakara seydou pouraw seydou pouraw ne man kore yan donc kenya ni ngi xana ngaja ha ke gajang bi hagade berni perdi yente de hanatu iki alla ira khade man in khayida ni khade mana keke ati ngaja bani ka kara gaja ipi ni kha har ke fata jamanu fili, debu fili to gaja katto ga gajana anke da allah da confirmanda nanti ye daga jira hanya ganyen so wayan bai mm. at hagenye na hada hagenye na madama hada allah ga domin serebe do allah ga domin man kata man ko ko ko kata nyin ha la antuno antuno kenya ati di tora de ha wana fa ati bi annahum zulimu parce que tora mm. me yogoraitini allah manni gittorno anke ngo mana kana an kodi mana ba <laughs> ha ati ayi atwa inna allah iki allah de ala nasrihim man de ke laqadir ase mengi ira man khafwa no ngimi dema neman yogan no follaqi yogan neman ngeni tikentu kyalla itu ashuhada sebana seydum puraw agati أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أنود أنود دونك كوا جا إلو أن بني من دوم أن بني من يان دوم سجن كوتا وندي يم بالي يان دوم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا yalli ke tuba ken kitin min na beta ngekya ifana sedin purenya atira ide berira ide manke ikella ide man asembengi subhanahu wa ta'ala allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah irati allazina ukhriju allazina sorokubeni ukhriju igedi bagandi sorokubeni igedi bagandi koni khani fergano muhajirin kumen ga faro nangiri kani ni kani ngara do manne du allah idi kani ngara do manne du allah fare mbatte sallallahu alaihi wasallam anke do kelay baron ange sakka nyake ngara ange jimul min kedi yake ngara ido ado gunna no kiye la bata karam ban la khataban atal ladzina kubenu khuriju gadi bagandi min diyarihim kanin no ni bagandi kanin no soro kung di bagandi malew sembentia ya. sembrallo me ati man khani gari bagandi parce que yare faring boku makka sallallahu alayhi wa sallam ab bëgg siddiq siddiq ban na ñan mm-hmm. et puis mak khadi valeri ge khimani makno ab bëgg siddiq soro kuy doron alla fare i ñaatu manne ini kya ma kya ba sasati allazina ukhriju kube ni gari bagandi mindi yari him ikanin no kube ni gari bagandi baki kanin no yare ima faren katananti fare bog bog bake sidir makkan kenyan umar bin khattab ir bagandi aba hamza radallahu anhu ir bagandi aba la la khammana gati allazina kubeni ukhriju igadi bagandi min diyari bakki ikanin no kenya nga kebe mulin chondo men kura kita numa de mbaka nu fo mulin chondo me debeke nkora kita xanno ko be nga ke della wati dakora min katire hakko hanya sababu gadi bagandi anya sababu ngadi ha hamza ni umar ni ku insakiya ali ibn abi talib ku indi sakiya xamman ge tidi bagandi kenya iga kebe muli sondo mu ima makka donc nokko be ga kiti daga ken manne la ilaha illallah muhammad rasulullah il mul kiyana chebeti ni nyen kamma in ke bana mul donc il il il makka wara il bande be isa hande be il wara daga medina kiyana dina nokku su anga dingrasu dina kebe anga mulana chebeti ankora kita adaga nan ngannambo daga kende be wara kende be wara daga no kubura nga taguna ndi na kasrono ati allazina ni ukhriju gedi bagandi min diyarihim bakki kanin no me bi ghairi haqq harto muhafiq garam binnen kamma harto mu gare debe mu macul gare nya do manne nanta alla dina alla ke dinan tronier makko su kara faren bo adaga medina bi ghayr haqq est ce que faren ke bakke to ngum bakke i ibe khaya voilà sino fa bande bari sumba bi ghayr haqq man khani gari bagandi man ne <clears throat> ah yogulatina ah igri bagandi ara fwan mhm. an tora sefene alla fa ke nya fatam pancini ara e nyani digamburi ako ara nyari seriaka ara nyari diga digamburu allah tayi katrinke mat kebe sigeri bagandi fa kon sas alimul ghaib wa shahada ko kan allah fe hmm. watati ki allah to kebe passé man kan passé ati illa an yaqulu rabbuna allah kada fay segran ke ke indenya na ba madigamburu yal midika ati illa agfeti an yaqulu ikungatini rabbuna o kama ko allah o kama na allah nalla kiyan cigita idi bagande ɓen no ken diga mbureya fareñi kiya kon sido ku tammiɗo sikkonnogo fareñi kiya kon makka la ilaha illallah ina ibra kon donc kiyan cigi geni bagandi ke banan fo da fe ke banen kebanegeti rabbuna allah wo kamannalla kiyanci gedi bagandi fotane fen allah subhanahu wa taala ti walaula daf'u llahi nnasa ba'dahum bi ba'din لحدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز يرى أتي ولولا دفع الله gam maxaña allah pusande falle allah pusande palle allah yontonde falle annasa soro allah yontonde palle soro allah ganta soro ñontono badahum yoguni na yogoni yonto bibad ti yogoni alla gantaxa soro ñontono yogo ti yogo alla na yogo yontuti ankeño ti ya a worene manne alla geti ñastere ñonto anke malla wora ñaake kam mogon galla ñonton kam mogo a gallayan pusene ati iki alla yonton den palle walawla daf'ullahi ikiya allah yontonden pal annasa soro badahum nasoro ko yoguni ni yonto be bad ti yoguni badahum nuku. allah kafir ni yonto bi badin ti mumin nuku ti mumin nuku igamba kende ber tan gollatigamme ha allah yonto ne ñana jihadu ngari ba jihadu ngari pour manne pour ya, ina dangollo ina dangollo mana allah kani ina dangollo allah soro ina dangollo mumin ni ken manne jihad kafiri benda murti agara ken prandangi muslimon nagri ina xeneyi inda xeneyi ko xani deman allah ni dema ina xani gutu yonto ne fay yagati kyalla yon tonden palle kafiri buruye ñiñen kamma duna ira jirindi ira jirindi i sonno mum maña hati kyalla yon tonde ñande i demande ina yiwo girindi ana daga ana koso ana xibare moronti ame hadare me ana ame hadare me jinna meri mele kandi meri ini sera hayin tan kenna a kontaregle kenna allah yon tonde ña alla ne ke sare puse na daga na ke onto ambugo ga place ke ante la mumini nyanan malla ga rande ma akam khana kari keni yontonde gil alla yontonde alla na hadema kaga tiere wala wala dafa'ul eh, dafa'ul lahi nas ba'dahum bi ba'din alla yontonde palle soronga ba'dahum na kafini ko yonto bi ba'din to muslimo ni yontutia na fongo na yontuti fongo kengam maganya ati la huddimat gamsiya anyi gurjene la huddimat gamsa anyi gurjena man kan gurjene sawami sawami ani fumbogati ruhban الرهبان راحب وانسار ني باتانا خورا وانسار ني باتانا خورو يبوت دينغراني يان سوانا parce que nga tegeyani iga taga ina gilo ma kamu iga ken kam ma ibana iga imam man berni al ina iga iga buti iti kenyan sawama an ah, sawama franjo tin man amuti batana horo e faga e tasbila de berni kille kan nangi bana ga kamu galla bata ken kado fende bana église de bana non non et man ermitage ba ermitage yande hermitage yan parce que eh, bana no gabuti mana ruhban no kugati ruhban ken battana khore wan sarni i battana khore khore aban ga no an no kwana ga i berni iga kam gabuti ina khilli sawana ken do english de bana ken petit iglis ke kero ken de bana ha wan sarni ni battano nyan iga kunokuni yafuni ga kam gabuti nan dura ko nallamoto iti sawana iboti dingra wa biyaun biyaw ani église ni ko ko église do waxe ni wacha yani biya wan sar ni nga botu nuka kenka hakundu batana ko ru galle ti kan tabana na'am wa salawatu aga salawata rawna manne peski que ke salawata ibrin kanni yen ibrin xanne yen xa a warana manere i xanne ke a warana manere ani yahude ni botunoku comme gati synagogue yan i voilà yahude ni i, i botunoku synagogue hmm. ke ani yare salawatu ni i xanne yen amad amud wa salat a warana man salle mm. hakil salawatu a warana i xanne ke ani salut i xanne ibrin xanne yen mana i ko kongi botunoku yahude ni wa wakati synagogue ani wa salawatu ken ni xanne ibrin xanne yen xayre ati wa masajidu aro misiru kambisiru <clears throat> musimo misiru mm-hmm. ati yerwa chawre manere ata alla alla de falle nasro ku yontutu meya kinga makanya gamsi wani sar nuku batana horo iboti dingira ke ani khosena ani gurjena ado eglisi nin ka ini gurjena ado eh, wan, wan, yahudi nin ka no kunga akanye gurjena adomi min naro mishi kushi gurjena yere horna fire sasa yero fami nanti kembere ke iglesi kundu wala ke sinagogu macce manna tañi kongi nginowo alla to ko ñande meriba yande buñi mulli mañi hañu avant alla kibara gili kenki yor famu gili ken ngakati gili ken ngakati jihadu nyani jihadu me yaba jihadu nyani dekati awre ne manne ken ngam makanya gam gili kyakati kumbutu no kushu kushu burje na gabon khanda la wor gari tanga sere benda khembran nangi sere na bange ana sigan kane ana nyoto ana yille falle ha jihadu ndalle dalla donc jarati ken ngam makafe kushu gurjena kushi gurjena aɗo misiduku allah misidu masajid misiduku ɓeni yuskaru fiha aga koŋininoko yuskaru fiha ga koŋini misiduku nokoŋa ismallah allah togo ismallah allah togoŋa koŋi misiduku noko kathiran fo gebe allah togon koŋini misiduku a fo gebe donc woto famire ha yere wacca woto famu mm -hmm. man khani wa chogari misuri ken ya soro am bangi dinya fili kapa soro bangi nya manne fili no ida il dina ke change il nya mo dina ke change ya ke baga gemi ka fay it ko ngir do kitab kan ko nyen kitabu njongi kunya yahude ni wana sara fayta sawame biya salawat kushini kunya kempay qur'anu ga haran kempay qur'anu ga haran kha man podomuge ati faren liyen pare faren bange yen pala wurene manne dina suga dono ina su sogundi iloko dina faren kalle ikuntayi kiyanu golle ke buronti kiyanu golle ke su buronti hakkenge fe igani dina ke be kamato to mundi na nyen annabi la isa allah ma khayya annabi la musa allah ma khayya wala donc wa, wa chor famu khari ibutu dingrani har butu dingira na kwat sawa min indo biani no église nyana ba euh, synagogue nyana ba misidu ala su kwat wala yansuranna allahu ati kalla wallahi mige demandi anu kode man man sere kebe yansuruhu sere kebe ga allah dinan demana sere suga allah ke dina nga fanken dan malagaran demana antan duroto angi sigita allah nga golle kebe niyata allah mallagara na ana ndema na inna allaha anda allah wari la qawiyyu iki allah ti sembe tenya la qawiyyu ar sembe nyani aziz aziz jagoro famere sere dinka aro sere ko tan <laughs> sa ça fait bien hein na pe que la qawiyyu agati ko tan nyani i barakate nyani a yagura ne kendin ke ga wara ya ara kota fora yin atai aziz rindana nan kan funti yin semben yi de ka funti yin yagura ya te yaguna yin makembe me ata alla iki alla sembente te me fonti yin la qawiyun aziz semben ya rindana nan kan yar fofo yin aziz al ghalib an rindana إكي الله دانا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يا يراتيري الذين سرقوا بين وجه يجي فرقوا نموغي كان نغو نان برودو فارم باتي مدينه nangaja alla kille atanu kusoro wori allazina kun soro kubeni in makkannahum ken shartiya in makkannahum sellinkiya alla gara ku maga faga ngedi maga faga ñiñen kamma ni taxu ñiñen kamma i geñe xaña yimranko xa sage torin nan tori xaña yimranko adu kuwacin xamande ɓerni kuga keɓeɗeɓe kenniya aqamu salam Donc salle c'est important. Aqamu an man hafizu. Ina salle ki ina tanga. Ina salle tangana. Sere bi anga tanga min Allah. Am prego am prego bakanka. Do man Allah fe. Allah ga anken de man man de Anyan salle ci kananya. Na salle na sigindi. Aqamu sala ina salle ci gindi. Salle nga ina sigindi. Mana yere ameti sallen cigindini ati aqamu filumadi be ina sigindi ilmadi sigina sala salle ina sallen ina a ni salle ku sorowa ti kuwani sallen cigindini ada famu jaka muslime ñimranke musilmon kirse an kama ñama an kama ñamani mana alla alla alla xallen kamma ana ñalla xallen kamma bigati kunu sorowa sallen ga sigin sigindini kembani fe wa atau zaka jakkanka ina kenka kini jakkanka kenka ini kinniya fini fillani muslimo ke allah hallenyen salla sigindi mi jakka kenni kube nani ga birebe kamma i kanan kanu allah pour allah nan kanu i fanna ñamanne anna sallege sigindara ku khabe nyande gambe kama miskin ni sorompe ba puri khanan kan foya ma kana kama de ikwa ane akuna kun ku fili ku fi kwacha fini filla en sokote hangari de bari alla yan kanna parce que comment gilli comment gilli anga wuro wuro nan chale nan nafila nan nafila malaga na kam kingi nyan mi soro ku ba ku ben ga be kama foya am poso foya maka e eh, antisere ku harabane jakande bak rien eske an kan miskinu ita ke ke ke jabota hari ndan ngori imsaka yan ngoti nimma ku fini filde goto nyen wona kun cigindi salle aro jakkana bagal soro hayin taka bagal indi bagal khara gi makadi bagal wa atau zaka wa amaru bil ma'ruf wa amaru bil ma'ruf inari khadina nyaman ni fisre ma'ruf makan maruf kebe tuintingen kebe ogatu nan ken fu tuintia sorongut ke ana fana tuinte maruf ka fora nyan sasa ken ngondi kentu nyamare takam nyamare man kebe tuintingen man tuinten horna meraka maruf mhm. kem tuiba aha anga kindema maruf makiafe mhm. donc kebe agnya fu tuinte maruf ina me nyamerte wa nahu ina ina re ina me kaba anil munkar bakka fi khonunto ina me kaba bakke khat kesu kamma hadramu walillahi ani ki alla danga serebe dunge serebe bara ani ki alla danga aqibatul umur fini julegare fini julegare katako allah fi sugo nyaare hayt hadde bari kha fini kusu irina ilegarni minna ike alla no hariniya hariniya ferinta ta ati ferinta harine banna fana atiya ati ike alla ande walillahi aqibatul umur wain yukadhibuka selegedañi mahamudi ndangarandi makkanko sedi ndangarandi ane makkanko no ngarande mahamudi a keñañi sabuba angiri makka daga medina Ya farna kenna Makanto? ya muhammad sallam kenna magantor kenna farin chonno mi kayan kandi afa diga me kulsa na farin farin na tension nyankani maka meme maka ampaba de benya ashukendu maka shuandu katanga nyana ande be nyimme debe ke shuamulla idin manne sadiq sadiqul amin din tonge tongunte makumuma an ah ke lemne lemne tire na garo fare ha kebe gi sigi gi baran kebe gi sigi tan nambugo kebe sigi gi bara antarin kana an anyi mu fere ati awre man anti yake fere in bara anti yake ide i bara ando kebe gi fanara fa i la nyamulla xamman gi baran an digame ko sasa digame kiyama gemi mi gan kodno kenn man ne la ilaha illallah ke warde fotale fere kiyani kibaran hanti e kiyim an ko tugu imbaranga de ibrahim kiya la ilaha illallah kham mahamud kharga ni igram bagandi makka i tongo ni nambugo makko do am bande be nyene an koro no nyanga sutu isuyantu kenna makanto ama khamama afay diga ko sa na farin sonu me nyakande atire wa in yukadhibuka atindangarandi faqad kazabat qabluhum qawmi nuhin wa adun wa samud ar kem jongam bana magasimi kiya jongam bana ambana fe soro dangi atantu kuntu wati mpai kunganda pour ina nyanganda nga ya hefu meme be ganga meme kina ya bagan chondo me ati faqad kazabat qablahum soro garandindi makkan kolli en kane qablahum kan qaum nuhin nuha soro nuha soro nuha garandi e ke mbane fe nuha hadi ke aladu wuyinkineyi wi komo ke debe baneno waga soronkili ibarayya ibar nuhay idi nuha garandi nuha soro nuha anna lo dawa alla ke di na joppom atam ke tampile sine fina am har ke tampile sine fina anga dawa no makanko mbara anna na andibla nuwa ko mo kabido tanka be foshi ko mo kabido tankarage sine aga dawa ko mo kabi tankare agi xil ke nyaxal le ko ten xaymu dunga har legerinde inima deberni sere ben dañi kalle kalle na yi kalla kallenga ganañi kallade annamugu da he petadin kallade ha wosungin maxa kiye yugu xa sega doke maxara dinan adin kara fale maxara donc awure man maxamburo an sonno me ñakkandi kenna maxan toox kenna maxan tooxi nuxa soronde garani wa adum adu adi ganko annabillahi hud a soro wa samud aɗo somuda ganko annabillahi saliha a soro saliha garande iɗi huuɗu garande kennema hanto kembane fe wa qawmu ibrahim abul anbiya abul anbiya annabi ñimmum paaba ida ha garandiya ibrahim kengotoma kaɓaɗan kara ima fita yimɓe nogoña <coughs> mi han ken ke mahamoudou anga suke suuke iman pita yimɓe nogonde an wa ana ga medina hay ibrahima ke ngiri fitay ben wadu kis numa na fare mutte nyakali na sonno nyakali ibrahim idi garanti wa qawmu lut lut ganko idi lut garanti lut ganko lut idi garanti fare men nyukutu allah fare nako fare nan sallallahu alaihi wasallam wa ashabu madian ado madian madian soro ashabu madian madian soro ani annabillahi suaib annabillahi suaib soron ka il suaib garanti madian il suaib il garanti ati subhanahu wa ta'ala wa kuziba no nyande mhm. wa kuziba musa وكذب موسى قرآن قرآن جو فياندي قرآن جو فياندي بورتا يرى يقول فناتي كذبات قبلهم قوم قوم نوح عم كي نوح سرو كيتات وعاد وآد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كوسا ورن إسرونا إسرون دي isokulika kayere ati okudhiba musa hamuti musa so yaramuti musa so atiri musa garandi kondo garandi firaun firaun hubti ganko iri musa iri garandi me musa soro ban israeli est ce que iti garandi la ikum ikunga yi munyankoto ha iri profu ngor nanti musa kondo hayi allah hayi iri kemuri yake me yi munyankoto i muñan koto i bar dinaŋutu xa musa geri egypt geti firawundaŋa ŋumulla an na mana israel remu israel rem anni kiniŋa ndina mbogo wongiri eh, égypte wondak sham ke est im duŋ yaba im segey yaba mhm. i segey i girdabate i fange fange fange ke al musama dokkole an boxeba mm -hmm. yaxente yam kesu itunati musa xalle kebe iman musa garanti itu musa aga kille kebe tonguña xa kon musa garanti frawun xa frawun a serefe fe serefe musa serefe kuziba musa idi idi ad musa garanti fa amlaytu lil kafirin fa amlaytu ati kyalla dugundindi ar koni lil kafirin kafirin kuda dugundi bure alla hmm, ga Allah ngan dugundin hmm. ka afra ti dugundiya makka ko nga fofo hmm. akota ngiri atel ka afri dugundi soro dangiri en kani soro dangiri en kani ko ngati dugundiya familay tulil kafri famile to lahum la ameti lahum atlil il kafri ati summa aha Ati dugun dugunde ke falle ati aghastuhum akhaztuhum ndiraka ala ragande ken batar ragande ya mm-hmm. at summa aghastuhum ken pale ndiraga fa kayfa kana nakir fa kayfa kana naki fa kayf aya kam fa kayfa aya kam kana mogo kebe nakiri nkialla mbute mbute nyakam mo nakiri nki alla changement nyaka mo changement be ngir nyangiya ayaka mo naki naki rama al inkar na fongo na ko serenga na fowre aga aga aga tawu nyana atana changer tankite fonya debe fonya jamane amanya allah to mulla sembe ngat manne abage ke manya harba harba yara man get nakiri yere iki alla kebe agarini igi bara nan khama ga debere khama ga debere kha continue iri kha dugundi am ka am jago iri dugundi a ah, har sa se iri dugu wachi kempal iri iri raka kam mo gono fo kayfa kana nakiri ki yalla changement yere ati ki yalla changement ikun kam manya kam mo changement ngi debere changement ngi debere kam mo ni nema kebe nema kele kanya kam mo inema mambo igeñi sembe ki bigeñi magi sembe kan min an bonaba ke agatiyere anya kam moho gilli ki la i changement igeri changement be ñangi anya kam moho kati faman ra minkum munkaran fol yughayyir am ko wati ku ibara mi allah ri allah changement de changement anya kam moho hal kenya ana ah, wurin hal kenya hal kenya banan kan kanga tiyere فكيف كان نكيري ما نكي الله حلكي يا لو حلكي يكي أيا كم مغي كم ما شانجوما يا كم مغ أيا شانجوما بمنته بس حلكي نكي فكأي من قرية أحلكناها وهي ظالمة فهي غاوية على عروشها وبئر معتلة وقصر مشيد يراتي fakayin atangaba fakayin agaba min qaryati gilidebe ahlaknaha igiri haliki wa hiya kendebe zalima debe keni zalima debe bakati teñan a wurene man debe ke soro bakkatin tuñan debe ke mo tenne eh, ittundo foyiña kuntu bakka ya wurene man debe ke soro mm-hmm. debe ke soro bakkatin tuñan fil kafarin e hiya e zalima fo hiya a kende be kunde bu inya kamo gawiya inya hennano debe ke tegeyu ihenu ala urushiha ihenu ijikken kamma i ijikken kamma ala urusiha ani misale sakaf sakafu ni manne agana kubeta kubeke tuwa ke daga kun kamu ke kunu hmm. eh ando kubeta ga andi bili anguta njike ni manne ani ani nde ma kamenda makoro makebe mm -hmm. anantanga hariga kamem pairin angurun talanta romin ko benno ko makebe hmm. angara am parce que anji non anjike ngai ha hmm. ah, anjike nyani wachati halkiye ngeri debe ke hubu i henu i jikken kamma ali kammu ke kundu ali kammu ke ankanu kube ke kammu kundu ali akan fina akan nyinye adi henu kem palle tege ke kutelli akana kamma ke aga tire mana debe ke soro fo hiya ghawiya debe ke debe khanunte akan kammo ala urushiha akan jikken kamma akanu manat eh, tege ke fe motri man bi pen kam no ibi pen kam ke ga ke an qenne ti fobre ku ben kanu yeri finali karon khayle nani be ha fo ta fo fo fon keta na inji kabo ati wa bi'rin ado gedu gede ke ad ke gede kundu gedu benatu mu'attala mu'attala muattala ani gede kebe genya matruka matruk an gede kebe genya gede warante gede nyana ha warante pourquoi kembre illegara kere debe ke soro lina game frim ranyana la ranyan ra game tuku jama kendabo kenaro makefe khat halki engeri idebe ke aduron to kono jinge me serede ga ga ga wa o bi'run mu'attala gede gebe aduro ngani fofonte wakati igatani mini no gede duro ay ashik deben deben coron kara gede keno ngal serede fente anya anya man gede gede warante mu'attala nyama to debe kebe warante ngal serede serede no gede ke gamini wa qasrin مسيد وقصر المسيد عدو خبو بيني يبيني سانكونتونو مسيد يجلونن أركوا جتي فاينما تكونوا يترككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة سيد إتاش اتشجلي يراتي كنت بوخا دانتلي وقصر المسيد دبنياني kende be soro sembe nyani idi debe idi etas ndebe timanne gide na gide kara nanya etas gille gide ina kara ina faid na so, na sokwande mm-hmm. ina sok mm-hmm. jas in sekuna ina kubeke amul ka akote ken fokote mm-hmm. donc ina sekuna ina etas gas gille makamu etas gille khatante la debe ke sasa debe ke soro alla di halki kwe ni siki gillu ka serentino kawafi ari kenya ngara fay ad ganko halle gi prasi ngi sere ad ganko sige nyani sembe nyani ha ka ala di haliki angara kenya no koy dingir no kwacha ne walla eta kage sikundu parce que muni gilu nyani gilu nyani ad ganko gilu nyani sere benda si no ngan kawafi kyagetiere ina mpai ni degu halki kane kun degu gedu mpai gedu kudura mhm. seretuna ga minniya gedu nyama trop ina fo muattala ado hubu nyani etaji ni ngasiki gilu gilu gilu nyani yokoto nyani ka kun ka serentino ko nga gilli aga ko nga ga ga breno ken man ka wafi ka wafi ni allah subhanahu wa ta'ala giri debari atiere afalem yasiru fil ard a donc alla fanu ya makkanko ahli makka ati makkanko nangere afalem yasiru fil ard keti kumutere ñiñen kamma intere inantere ñiñen kamma nan pay en voyager jaxyere an nan voyager harangiñen mm -hmm. train de harangiñena mm-hmm. train an nan c'est très important adremin bre an nan voyager quoi mm-hmm. ouais parce que anga train ne fawat toujours hein afalem yasiru fil ard hanan tere ñiñen kamma tere ñiñen at khanda tere tere ke bana fede at khanda tere fatakuna lahum ananya khadanga qulubun sondomu ku sondomu yaqiluna biha iga haqlenitiya yogoy terene yogoy terene a tere ade adi wiña tere khasan fan am harbane fan dunana développer kam développer har har ligam changer i monkoto a tere de ka faamu baanama makita hari wadi donc kana kanan tere ti bana te ati ana ananya lahum khadanga qulubun sondomu yaqiluna biha sondomu ni ga hakilenti donc yere eski hakile a ti sondomu ni ga hakilenti eh, hakila sondomu yaba anwadi Allah parce que Qur'an ajib Qur'an ka afinya ana sondum sondum ku ben we haqqilinti o sondomen tu haati sondome sondome keɓe ne ngakkilitey oy tuga sondome haqi sina mbaɗa e sina sondum me sondum ku ben sondomu ga iga haqqilintiya aw azanun wala ana daga toru toru taruku be ni yasma'una biha donc toron la yana tumugin yo yoga tumugin an tumugin no an tumugin wana magasi ngata an tumugin an ko lungunte la yogo do ta atre a voyage digame ka shumu mhm. me digamba na mamu ber fam gamu ko kebe tan kunu nyam change gamu ko kebe tan change kasa an kawa an ga tre mhm. an nan fami mhm. ha han kentere har sa amma change amma tanti amma a ata azanun toru nyani de a toru kube ni ga muginta hay made im tarinki azanun toru be ni yasma'una biha iga tarinki ni tiga iga fami kenka ana nyangida donc yere horna fayere angala tere an kan manat kana ka fan fanzuru ka fayindi khayran fayda ko de fayde a mana ke wata attede a falam yasiru fil ard nokkoyati falyanzu fa falyanzuru inan payindindi mais ran fayde koye an fayde koye oɗo faamu hada remme i fanna fam hada remme serella ñana anda hada bane walla hada bante walla me foyno gana i kenga maxa xare gana ñi alla ke mbanga de ke mbanga ana i ke an foy mwal kar an fo wal mais alla ke mbanga ama considéré an finkinte an madama turunga ye ga ga mugen hmm? sondo me e ga aga famini te yere ken alla re am kenyi ko am foy am fayni ko ha fayni wati nafata mbacodan na fatan laban labando dan digame keno ati sasa ti fo innaha fo inna anu way gol bur nyange gol bur nyange so ngade berni allan kute so ngade berni ati kenga la ta'amal absar anti yare finkilin anti yare finkilin anti yare finkilin an allan kuti su angare mani kenta kenta aga finkidi wacharo a wacha an mulla usimme yuko ni le lefan fon parce que or hakilenko or sondomenko or torunko ha amu yaake ko wacha fa yaake gerti yaake kino ati golle suanga de berni gollu bre fo innaha la ta'amal absar atanti yaake finkidi de walakin ha ta'amal qulub an sondu munya fikili alan kute anti ake fikini hay sondu munya fikini sondu mi kiam pikini a hadre mi sondu mi ra fin kiam bono an kibare bono an sondu mi a bono kuta yago mpan an fo alla an toro fo muku an talanga me serentuna aga bono nambaka sondu mi kiam pikini anwara gol burnyange sonno me nyam pikin allan kute sonno me nyam pikin sonno me kyam pikin nam pimbe ge bakka qur'an khibare ant qur'an trinkana ant allan khibare trinkana walla ant sonno me pikin angara pimbo allan khibare ant sonno me pikin pour fin kunna bege e fonna allan khibare trinkana arkena ko yar ati walakin ta'amal qulub sondo an sondo munya finkinini allati sondo mu kubeli fi sudur sonnomemi o suuɗaka ana gijimi atone ati sonnomey kiɓe a na geno le takid digamen nako toon awarne manne sonnomey kiɓe a gijime geno awarne manne a ka wafi hadaren mi sonnomey kiɓe gamma hangatu a faya nana kan tinte fofoma finkini ma ñimma timman tangol an ga ña sersera kam manne ke sondo me anna noro timmanne allah kibare ke agati sondome keɓe fi sudur amlato de afa ñimul a ñima gijime yere a أنا gijime amlato xam man xam fi gindi a ñima golu bu يراتي سبحانه وتعالى ويستعجلونك بك كألف سنة مما تعود يراتي سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب أت محمد صلى الله عليه وسلم wa yastajilunaka ati ati kenya kenya ne nan kortan kafir ni makka yu kortan i ikenya nan kenya nan kortan timane bil azab ti halike na likati ikenya bu nan korti ti ilfara gananga tongunya eh, akwan kamanna nga kamuke kutie nga na ya kando kam kamuke ana nokubo kisafan kisafan kamuke ana fobo ara oro kama wadi ke fe alhijara hijara ko cu inagi kamu na kono kamu selanga to munya wa yasta'jilunaka bil azab ati i kenya nan nan kenya nan nan korta nga bil azab ti yangan kata kafra ko fubre me allah ti walan lan fuani fana ananya ati walan ati walan yukhlifa allah wa'da walan yukhlifa allah ikya allah ti kya lan sohini wa'dahu ilaydu laaju ke ɓeer ko ke na de na nyan har hal ke ke ko kewe kono kota ñani mhm. ademri sarino ba na ke ni na sohini ke ɓegen kuti kamma ke nikita wa inna yawman inda rabbik ad koda ke bengi duk ken kota an kaman noko allah nok kota banande yawman inna yawman inda rabbik ken kota an kaman noko ati ka alfi sanati. ka alfi sana ka alfi sana ati ayi ko wujune sine mimma ta'udun kebe khaga konten khabang hadre mun konten ba alla alla ke bang dono ken kota bane dono age mer manne wujune shi kota bane kota bane ati kyalla bang ati kenya ko ati wa inna yawman inda rabbika ka alf sana inda rabbika ka alf sana mimma ta'udun ewa kafir ni at khana khamo srondi awre man yobra kiyam kota saran kafri kebe gandu katta ngaro yimbe no fina anga torabe anga torabe tan karge sigi dingrani kafri la tan karge me sigi sugadu atmanne angu kota bana yanno a kota bana ga manne ujune sine sabe tan 50000 ati ati atayrin ken ngima khot ken ken anyana fuara garin ha donc har ke jike bana bana bana ken mo se jahannam ken mo se jahannam deja ken nga fallen jahannam kana yider ken palle yiddan kana yider ima khot ken ima khot hmm atire wa ka'in min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima atire wa ka'yin wa ka'yin atangaba min qarya gilidebe debe gabe amlaytu laha kendebe ogdugundi danga wa hiya kendebe zalima debe yani kafirin debe yan debe bakati dani ani fil kappe fil kappe debe yan zalima fil kappe debe yan wa hiya zalima summa kempalle agastuha debe kidraga idi debe keraka ati idi haliki wa ilayya katiki allani almasir lega nokku yille nokku minna alla nokku subhanahu wa ta'ala won cigera ah آه إن شاء الله هم إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة